Ta zaɓi ko ta hanyar buƙata mata da yawa kan zaɓi da a yi musu fashi. Don magance wannan babbar bukatar an shirya wasu ayyuka a wasu asibitin haifuwa. Dr. Idrisa Amadu, babban likitan asibitin mata na Isaka Gazobi na Nyamai ya ba da ƙarin bayani. Wannan sashe musamman na mata ne da aka ma fashi da kuma suke bukatar wani lokacin hutu a nan matarnte kafin su je gidajen su haka kuma matan da suka zubar da jini bayan sun haihu. Ko ana iya samun adadin mata a rana ko a wata da ke ce mana akwai mata da dama da ke haifuwa ta hanyar fashi? Gaskiya ne akwai wannan jita-jita a gari amma kuma ku sani matanite isaka ga zubi matanite ce ta misali wato ta farko a Nijar ma'ana mutane da ke da matsala wajen haihuwa wannan gidan haihuwa yana karɓar matan da ke da matsala wajen haihuwa na yamai da na doso waɗannan mata sun yi ƙoƙarin yin nakuda a wasu matanite na unguwanni da ba su iya haihuwa su ne ake turowa musamman ma a nan yawanci shi ke sa mutane suna ganin ana yawan fashi. To a rana mata nawa kuke yi wa fashi Matsakaici ana ma mata goma hoshi a kowace rana yana kai ishirin kuma duk da yinan da ake yin hoshin goma sha biyar ko ishirin da safe ana iya zama da mata goma ishirin da suke jiran hoshi lamarin da ke kai mu ga yin rangadin tiyata inda ake da ɗakin hoshi misalin matante wai mun rika shirya fita domin yin fashi ga waɗanda ke jira ganin a nan ɗakin hoshin babu dama babu wuri kuna ganin yadda muke shan aiki. kun matsu dalilin yawan kun zana jihohi uku ko akwai karamcin ɗakin fashi Ku sani matante Isaka zobi an kafa ta ne tun lokacin mulkin mallaka ba a faɗaɗa ta ba a farko ɗakin fashi biyu ne har yanzu su ne ko da akwai mata goma da suke jiran aiki waɗannan blok ɗin ne kawai yawanci akwai matan da ake yi ma fashi kuma ba su iya fitowa daga ɗakin fashin kuna gani dole mu aiki da blok guda kuma ƙarfin jinya wajen kai waɗannan da aka ma fashi zuwa wurare na ciki takaitatu ne.